manuniya. wato waje ne wanda yake kaman gandun dabbobi ne wanda ya fi wani ƙarfi ya cinye shi. 'Yan majalisa akwai abin da ake sa musu a doka na naira biliyan ɗari. Ana iya ɗaukan biliyan biyar a ce sanar president ko speaker. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar da suka dinga ta da jijiyar wuya kenan a lokacin da aka ce cikin kasafin kuɗin wancan lokacin akwai cushe. Tunuma dai wasu 'yan ƙasa suka ɗau ɗumin ɗamarar dirawa 'yan majalisar dattijai akan dakatar da sanata Ningin da suka ce sun laƙanci dai kaifin zaren zargin da ya zira ake nema a dakushe. Za mu haɗa kai mi gangami ba zanga-zanga ba tarzoma mu dawo da su gida da ƙuri'unmu. Mu babban burinmu shine a bincika sai hancin abin da Abdul Ninge ke faɗa. Abin da muka tura shi kenan ita kara muradanmu. Sai kuma mataimakin shugaban kwamitin kuɗi na masajjan tare Najeriya sanata Ali Induma ya ce ai sanata Ningin ne riga malam masallaci ta karin maganar Bahaushe. Da muka je aka gama magana sai sanar president ya ce shi fa bai san komi akan maganar da suke dinnan ba. To na kira Abdul Ninge na ce mishi ya ka je gidan rediyo kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku je a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da aka ce ya riga ya zagaye kasashe. Shiri na ɗari da sittin da biyu cikin jerin shirin manuniyan da kan bibi batutuwan da suka shafi siyasa da shugabanci don ruwaito muku yadda akan kwashe. ƙoƙarin bibiyar yadda aka kwashen kan zira zargin zabga kuɗi cikin kasafin kuɗi kuma shi yasa manuniya ta nemi ɗaya daga cikin 'yan majalisar da a lokacinsu ne aka fara tada jijiyar wuya a kan maganar cushe. Tsohon ɗan majalisar ƙasa Malam Abakar Cika Adamu ya ce abin da ke kawo ɗura maɗuɗin kuɗin cushe cikin kasafi shi ne tara 'yan majalisar da jira kawai suke ta faɗi a gashe. In za a yi mutum uku ban ce ni ne na farko ba amma in za ka kira mutum uku wanda suka yi fitina da gwagwarmayar maganan fadin a majalisar na takwas za ka kira ni yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe min guwa na jima ba zan iya takarar majalisa ba na farko ina so ina jira su gane 'yan majalisa akwai abin da ake sa musu a doka na naira biliyan ɗari. Biliyan ɗarin nan ana raba ta zuwa kowane shiya ana ba su biliyan goma goma. To kowane jiha sanata yana da miliyan ɗari biyu shi an ƙage da nashi. To sauran da ya rage 'yan majalisa sai su raba. To ko a wajen wannan rabon za ga wata jiha 'yan majalisar sun samu da yawa fiye da wani alal misali in ka dubi jihar nasarawa 'yan majalisun su ba su da yawa in ka zo na jihar kano za ka ga cewa ɗan jihar kano ba su kai ma rabin ɗan nasarawa ba misali to ba nan gizon take saƙa ba a cikin saura biliyan arba'in da ya rage a cikin ɗari shugabannin majalisa na, wakilai su suna da biliyan ashirin nasu za su raba shugabannin majalisa na dattijai su ma suna da biliyan ashirin za su raba wato waje ne wanda yake kaman gandun dabbobi ne wanda ya fi wani ƙarfi ya cinye shi su in suka zo ana iya ɗaukan biliyan biyar a ce sanar president ko speaker haka kuma za a raba ta har ƙasa har minority week. to ina so ina jira su gane ita waccan fadin da ake ma yi ta wuce wannan ta biliyan ɗari wato wayanda suke ce appropriation da wane ne da wanda yake shugabancin kwamiti mai kyau ko works haka suke ɗora ayyuka ta biliyoyin nerori Alal misali, za ka iya ganin yau ciyaman na kwamitin works, wallahi za ka iya ganin ya sa aiki ta kai ta biliyan goma. Miliyan dubu goma kenan? Miliyan dubu goma. Ko akwaguna ne da kake magana ana biliyan ashirin wallahi da za ka bi titunan da ko su aka sa wanda babu sunan shi killa sai ka samu aikin biliyan ɗari a ƙarƙashin akwabio ko fiye shi yasa ni ina mamaki na ɗauka tinubu da ya zo chief of staff ɗin shi ya majalisa duk da shi ma ya yi manyan lalata in ka ga asibitin da ya gina a Lagos to na ɗauka zuwan shi zai nuna ma tinubu kai na san yadda ake lalatan nan bari mu tsaya a gyara to sai ba haka ba tunuma dai maganar dakatar da sanata Abdul Ningin da ya daga kara akan kuɗin da ya ce an hankaɗa cikin kasafin kuɗin ta jawo 'yan mazaɓashin da suka tattara taron tabbatar da takura mazaɓar da suka ce haƙoƙin al'ummar mazaɓar kawai ake so a taushe. Da majalisar jihar Bauchin da Ningin ya fito Honorable Ibrahim Tanko Bura shi ya yi magana da yawun 'yan mazaɓar Ningin da suka kira wannan taron da ya ce da su dai za su bi sun tabbatar da an kai ga faɗan ƙarshe. Babbar matsaya ita ce mu Bauchi Central 'yan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tabbatar mana cewar kowanne constituency dole ya kasance yana da wakili a majalisun tarayya da na jihohi da haka bauchi central ba za ta zama daban ba a ce an daga wakilin mu wata uku ba mu da wakilci a gurin mu babban burin mu shine a bincika sai hancin abin da abdul ninge yake faɗa abin da muka tura shi kenan ije kara muradan mu wannan manya makudan kudaden da yake magana a kansu bai shafi bauchi central ba magana ce a Najeriya gaba ɗaya wa'annan dunkulun kuɗi a gaya masa yaya aka ya za a yi da su wallahi za mu ɗauki mataki na siyasa da na shari'a shi ma dai ɗaya daga cikin sojojin bakan da kan shiga kafafen labaru malam lawal maimai ya ce sun dawo daga rakiyar 'yan majalisar arewan da ya ce sun yi shiru suna gani kawai ana ta tsotse arewar har ma tana nema ta bushe babban matsalar arewacin najeriya a siyasance shine 'yan majalisun da muke da su waɗanda al'umma suka zaɓi zaɓe su da nufin su je su wakilci arewacin Najeriya da murya guda amma ba sa magana da muryan arewacin Najeriya yau dai ka duba ka gani yanda aka samu wani haziki dan arewa da ya mike ya dubi 'yan Najeriya ya tausaya mana akan irin badakala na cushe wanda idan ma a ce wannan cushen zai amfani kowane bangare na Najeriya to da ma sai a ce da sauki sauki tunda dama yawancin gwamnatocin da suka wuce ana wannan cushen a tashi misalin alin ba tare da an tona asiri ba amma da ya duba ya ga cewa arewacin najeriya aka zalunta a wannan cushen ya fito ya fasa kwai sai ga shi su waɗannan 'yan majalisun namu na arewacin najeriya wanda idan ka cire jam'iyya za ka ga sun fi na kowane ɓangare yawa kuma idan suka yi kukan kura dole ne su girgiza tebur a majalis amma sai gashi abun kunya sun yi shiru sun ki cewa komai kuma idan suna so su wanye lafiya da mu al'umma al'ummar arewaci a irin cin kashin da ake mana wallahi sun gagawan kai kudirin tsige in ko ba haka ba mu kuma za mu haɗa kai mi gangami ba zanga-zanga ba tarzoma mu dawo da su gida da ƙuri'unmu idan ba su ɗauki mataki ba haka za ta tabbatar. sai dai kuma mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masar jan tare Najeriya da da shi aka fara wannan yunkurin bankaɗo badakala sanata Muhammad Ali Induma ya ce ai sanata Abdul Ningin ne ya yi garaji. a akan damin damman kuɗaɗen da yake zargin an durmushe. Abin da ya faru gaskiya shine shi Abdul Ninge wanda yana zaman shugabanmu na 'yan majalisar dattawa na Arewa. Ya yi wa'yansu maganganu cewa an yi cuse da triliyan uku. To abu mamaki kuma muka ce a samu consultant ya duba mana kuma mu tabbatar cewa ba a cutar da arewa ba to da consultant bai gama aiki ba ya kusa ya gama shi abdul ninge da kawo suka yi min magana cewa an yi report nan fa akwai wayansu makundin kuɗin da an yi binnau da shi ba san ina ne yake ba na ce ina report ɗin suka ce a gashi na ce ku bani in gani suka ce a'a wai mu je wajen senate president na ce ba za mu je wajen senate president ba idan akwai tabbaci cewa an cutar da arewa yanzu kawai mu kira yan jarida mu faɗa wa duniya cewa an cuce mu suka ce a'a ba haka ba to da muka je aka gama magana sai senate president ya ce shi fa bai san komi akan maganan da suke ɗin nan ba amma ya kira ni gani nan in tashi in yi bayani tun da ni ne mataimakin kwamiti na kasafin kuɗi da na tashi na ce ni ban san komai ba kuma ba zai magana akan abin da ban gani ba to kwatsam gobensa abdul ningi ya je majalisa ya ce an cutar da arewa da tiriliyan uku to na kira abdul ningi na ce mishi ya ka je gidan rediyo kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba. iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda babu wata damar yin dungushe. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu ne su yi sallamar sakin kujerun da daga nan kuma shi kenan komai ya riga ya gushe. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi. lokaci sai kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi tun daga tushe ni isa lawal na garin ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya